أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة بلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata da Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin takwas ga watan rabi'u tsani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda ya daidai da uku ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya fara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima a angwarimi jihar kaduna a wannan ƙasa samu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albuka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ajerin gwanan karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na goma sha takwas mun kana a shafi na ashirin da biyar a ƙarƙashin wato faƙarar da malam ya koro bayani mutum ya mutu a inda ake binne shi kenan shine a ƙarƙashin wawun ya ce an yadfinuhu fil baladin ladhi mata fihi idan mutum musulmi idan ya rasu to duk inda ya rasu a nan ake binne shi wala yanquluhu ila ghairihi ba a ɗaukansa zuwa ga wani gari ko wata ƙasa idan ya mutu لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم yace saboda yana kore gaggawan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi na kai gawa idan mutum ya rasu a gaggauta tafiya da shi aje a binne shi a makwancinsa idan mutum ya rasu sai aka ɗauke shi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa kaga ya kore gaggauta binne shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarni a kai idan mutum ya mutu yanzu misali mutum ya mutu a Amerika, sai aka ce za a dawo da gawarsa Nigeria tafiyan awa nawa kenan kaga kusan awa goma sha uku kenan ko kafin ya dawo Nigeria to idan ya dawo Najeriya. ko dai a sauke shi a lagos ko a sauke shi a ina a abuja ko a sauke shi a ina kano to ina fata an gane a iya sani na ni ban san akwai wani international flight ɗin da ke tashi daga kaduna yana zuwa america direct ba ko akwai shi eh ba to idan ya sauka in kano ne dai daga kanan kuma za a ƙara jigilarsa ko zuwa ina kaduna ina fata an gane kaga automatically sai an kwashe wajen awowi goma sha Ƙila a can ma ba su mai wanka ba idan yin aka sauke shi a nan kuma sai a ce za a mata ne za a mai wanka sannan kuma a ce za a tafi da shi ina makabarta kaga awowin nan ka cutar da wannan mutumin idan ɗan aljanna ne zai dinga jin haushin ku kun cutar da shi sai maka Allah ya isa Sai kuma kana ganin wai kai kana mai gata ne alhali kai kana gani kamar kana mai gata ne alhali ka cutar da shi duk inda mutum ya rasu nan ake binne shi saboda wa mata diri nafsun bi ayi ardin tamut saboda rai ba ta san a inda za ta mutu ba haka Allah yake to duk inda mutum ya mutu a binne shi yadda za ka san abin son rai ne idan ya mutu a sau ya ba cewa za da shi ko haka ne sai ka ji an ce ya yi sa'a ko shi kuwa rahama ita kuwa rahama ta ubangiji duk inda kake ita ta yi aikin kirki lokacin da kake da rai to kuwa a ina kake za ka same ta ina fata an gane da shi ne malam yake wannan bayani sai ce wa nahwahu hadithu jabir بن عبد الله anhu ma عنهما fatan kwatankwacin wannan na bayani in ji malam sai ce akwai hadisin jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa lamma kana yawmu uhudin hum ila li yudfinu fil baqi' fanada munadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم بعدما حملت أمي أبي وخالي عدلين وفي رواية عدل عادلتهما على ناضح فلتدفنهم fil baqi' فردوا وفي رواية قال فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت جابر بن عبد الله ينا بعد لاباري الله يقار يدعى غريسا يتي لما كان يوم أهد a lokacin da aka yi yakin uhudu shine shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma wannan yakin mushrikai sun kulla wannan yakin ne saboda daukan fansa abinda aka yi musu a badar badar an kashe sama da mutane 70 daga cikin kafarai mushrikan makka to shine suka ce in shekara ta zagayo za su dau fansa su ma sai sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to a wannan yaƙi humila alqatla liyudkinu fil baqi' aka ɗauki waɗanda aka kashe daga cikin sahabbai dan abin ne su a baki'a baki'a wannan makabartar da ke gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayan la'asar ake buɗewa mutane su je su ziyarci sahabbai a nan suke so su ɗauka su je su binne su saboda duk zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan ake binne mutane gawan sayyidina Usman yana wannan wuri nana Aisha tara wurin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna kwance a wurin ina fata an gane sa Abu Huraira da sauransu duk suna kwance a wannan wuri kaga ba karamin wuri bane ko kuma ba mutanen banza bane a ciki mutanen da suka fi kowa daraja ne a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ne suke kwanta a nan damin in mutum ya mutu kamar yadda ake makabarta za a ce bara a ɗauke shi a kai shi ina isa kai ta ko misali in ɗan anguwa ne a nan kusa sai a ce za a kai shi isa kai ta to nan baki'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ake binne mamata fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ne shela na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi shela ya yayi kuwa yi magana a cikin mutane inna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'murukum an tudfinu al-qatla fi madaji'ihim ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurtan ku ku binne wa'annan mutanen da aka kashe su a yakin hudu a inda aka kashe su kaga anan shine hikimar da yasa ka gansu a inda suke aka killace shi ko aka sa babu waya aka killace shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni inda suka mutu a da su kaga daga wurin zuwa masallacin manzo Allah ai ba nisa ko a yanzu Zan kilomita nawa eh ne ban kilomita ne dan ka fito kaga masallaci yana kallon gabas ka duba wato hannunka na hagu ka tsaya ta nan ko za ka gan shi straight zuwa uhud idan ka je kilomita ɗaya ne daga nan zuwa masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzan Allah ya ce abin ne su inda suka mutu ya ce a ne a ɗauko su ba saboda a wannan lokacin duk yana wajen madina ba cikin gari ba ne duk wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin ne su a inda aka kashe su بعد ما حملت أمي أبي وخالي الله أكبر yace bayan mahaifiyata shi Jabir dan Abdullahi yake ba labari mahaifiyata ta ɗauki gawan babana da kuma ɗan uwanta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kai wannan mata ta gajar ba ko mijinta da wa kuma uwanta ko nan ga wanne za ta yi kuka miji ko ko ɗan uwa da suka fito ciki ɗaya ina fata an gane ta ɗauke su su biyu adilina ne yake cewa a ba'da ma hamalat ummi abi wa khali adilaini ma'ana ta sanya su a karkace na dokina ɗaya a nan ɗaya a nan an karkatar da wakinsu tana tafiya da su dan ta kai shi Ke ce wa fi riwayatin a wata ruwaya adilatahuma sai ta karkata kowanne daga su cikin wa'annan gawawakin guda biyu da na babana da na kawuna an fahimci matsalan ala zaɓin kai a gefe ka ɗaura su litattinahum fil baqi' ta ɗauki gawansu ne don ta je ta binne su a ina a baki'a wani zai ce ah, babu sallah ne ne eh, saboda ne an kashe su ne a ina a wajen yaƙi amma ji matsalan duk mutumin da aka kashe shi a wajen yaƙi na musulunci ba na siyasa ba ba ba na ƙabilanci ba ba na ɓangaranci ba yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma ba faɗa ba akwai bambanci ko ba faɗa ba yaki wanda musulunci yake kiransa suna yaki wannan mutumin ba a masa wanka ana binne shi ne da tufafin da ya mutu sannan kuma ba a masa sallah za a je a binne shi ne kamar yadda yaro karami idan kana da ɗaya mutu daga zero wato ɗan da shekara ba ko har zuwa shekara goma sha ɗaya sha biyu sha uku bai kai shekarun balaga ba tana da zaɓi yaron nan ko dai a masa wanka a je a ɗauke shi a je a binne shi tare da an mai tsalla ba kuma a mai tsalla a je a binne shi kamar ji matsalar shi ka'ida bayan nashi wanda aka rubuta ayyukan da ya aiwatar a duniya saboda haka ko sallan gawa idan an zo yi nasa in aka zo yin addu'a ba shi ake wa addu'a ba iyayen ake wa addu'a ana cewa Allah ka sa yaron nan ya zama ceto ga iyayensa ka mutanya musu da wanda ya fi shi alkhairi ka sa ya zama dalilin shigansa aljanna kaga abin da ake yi wa iyayen kenan to idan ya zo ko da an zo makabarta wannan addu'a za a ƙara maimaita ta ga wannan yaro kaga shi yaro ne a yi da wani abu da yi na laifi sai dai a roƙa wa iyayensa cewa Allah ya sa ya zama ceto gare su kuma Allah ya sa ya zama dalilin shigansu aljanna su iyayen kenan to idan mutum ya mutu a cikin yaki haka ake tafiya da gawarsa ba a masa sallah dalilin da ya sa ya ce mahaifiyarsa ta ɗauki gawan babansa da kawunsa za ta je ta binne su a ina baki a kaga wannan mata ta cika mace ko lalle ta cika mace kai namiji ma an baka ai an baka da aiki ko an ban ji matsalan wannan yana nuna maka jarumta ne ko ta dauki mijinta ta dauki dan uwanta kuma za ta je ta binne su Jabir yake ba da labari sai yake cewa a ruddu sai aka mai da su wa fi riwayatin a wata ruwaya qala farja'nahuma sai ni da mahaifiyata muka maida babana da kawuna zuwa inda aka kashe su ma'al qatla haythu tare da waɗanda aka kashe su a wajen yaƙi inda aka kashe su sai muka binne su a wurin wannan mutumin fada ta ɗauka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ɗansa Jabir tunda Allah ya halicci ɗan adam babu mutumin da Allah ke magana da shi direct tsakaninsa da Allah face da shamaki in ba annabi bane in Allah zai magana da shi sai an samu shamaki sai manzan Allah ce banda babanka babanka Allah ya cire shamakin da ke tsakaninsa da shi ya tambaye shi me kake so umma Ka wannan ba karamin mutum bane ko sai ce ya Allah ina so ka dawo min da raina in je dawo duniya ba ta gaba da rayuwa ba ya ce in shiga fagen yaƙi a ƙara kashe na a wajen yaƙi shine burina ka gaba wai a bashi ya dawo wajen iyalansa ba ko ya ci gaba da rayuwa a'a ya ƙara shiga fagen yaki don a kashe shi saboda irin abin da Allah ya tattalawa mujahidai ko da wanda suka yi shahada a aljanna sai Allah ce a'a ka nemi wani haka magana na ya gabata duk mutumin da na kashe shi bana dawo da shi duniya sai ce to ya Allah ka gaya wa sauran sahabbai matsayina a wurinka sai Allah ya sauka da aya a cikin surati Ali Imran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kada ku zaci wanda aka kashe su don ɗaukaka kalman Allah ta hanyar Ubangiji matattu ne rayayyu ne wurin Ubangijinsa Allah yana azarta su da kayan jin daɗi da marmari na aljanna to wannan shine abin da ya faru da shi muhallin shahid da ya sa malam ya kawo mana wannan hadisi a wannan babi shine mutum inda ya mutu a nan ake binne shi kuskure ne mutum ya mutu a angwarimi ina ba ta an gane da ce a je a binne shi a tudun wada ko ya ce ba za a binne shi ba a makabarta ta angwari mu za a binne shi saboda shi ne tarkarin da me ya mutu a ciki kuma ji wannan matsalar ko da ya ce a binne shi a can ba za a kai shi ba inda ya mutu a nan ake binne shi Alan ya ce a kharajahu ashabu sunanin arba'a ma'abuta sunan abu dawud tirmidhi da nasa'i da ibn maja sun rawaito wannan hadisi wa ibn hibban fi sahihihi haka imam ibn hibban a cikin sahihinsa ya rawaito wannan hadisi wato a cikin mawarid az-zam'an ala zawaid ibn hibban hadisi namba ta 196 war riwayatul ukhra lahu yace ɗaya wayar ma kasa ce ta ibn hibban Ahmad da kuma Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai haka kuma ya zo a shafi na ɗari uku da tamanin sai ce wal bai haka imamul al haƙi a cikin sunan al-kubara mujalladi ta hudu mujalladi na hudu shafi na hamsin da bakwai bi isnadin sahihin yace da isnadi ingantacce Allah وقال الترمذي إمام الترمذي الله يجيكم ستراهما سيتي حديث Sahihun, صحيح hadisi حديثي haka koro maka bayaninsa kyakkyawa ne ta ruwaya kuma ingantacce ne ta wata ruwaya ruwaya guda biyu ne imamu tirmidhi idan ya ce Hassanun sahihun yana nufin ya rawaito su ta hanya guda biyu hanya ta farko isnaduhu Hassan. hanya ta biyu isnaduhu sahihun sai ya gwamutsa su a waje daya ya yace wa ziyadatu li ahmad harin da yazo a ruwayar ta imamu ahmad ne fi riwayatin ya'ti lafzuha fil mas'alati 80 yace a ruwayar da lafazinsa zai zo mana a matsala ta tamanin daga cikin matsalolin da muke tattaunawa a wannan babi in ji a gaba kenan sai malam yace walidhalika qalat aishatu lamma mata akhun laha biwadi habasha fa humila min makani malam yace dalilin wannan nana aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ce lamma mata akhun laha lokacin da ɗan uwanta ya rasu Ɗan uwanta ya rasu biwadi habasha a wani kwari ake kirawa da habasha fa humila min makanihi sai aka ɗauke shi daga inda ya mutu aka dawo da shi ba ta ga an dawo da gawansa sai bai mata daɗi ba wannan abin da aka ma ajidu fi nafsi ta ce kai ina jin zafi a zuciyata au yuhzunni fi nafsi ko kuma yana bakanta min rai a cikin zuciyata illa anni wajidtu annahu kana dufina fi makani na so a ce dan uwana din nan kun binne shi a inda ya mutu ku kawo shi gida ba ga masu yi da gaske ina ba ta an gane to nan zaka ji an ce a jira dan uwa ya dawo wane ma na Abuja sai ya dawo wane na Kano sai ya dawo wani na waje kaza sai ya dawo haka za ka ji duk wai sai sun dawo za a binne wannan mutum in uba ne ya mutu tun dare ina fata an gane misali ya mutu bayan magariba sai ka ji an ce ba za a binne shi sai karfe goma na safe wannan ya saba sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in alkhairi ne kun sa yana jin haushin ku kun da shi in kuma sharri ne kun ajiye shi a gidanku so ka gaba cinyan ba kafan baya in alkhairi ne kun cutar da mahaifinku in kuma sharri ne kun ajiye bala'i a gidanku to da wanne za ku ji kaga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace ku yi gaggawa ku je ku binne shi nan ne makwancin sa shi kuwa addu'a duk inda kake a duniya in kai wa mahaifinka ko mahaifiyarka ko ɗanka ko ɗan uwanka addu'a wannan addu'an zai kai gare ka musamman ma idan ɗa ya zama mai biyayya ga iyaye to shine addu'an ta fi da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin addu'o'in da Allah baya mai da su ba shine addu'an iyaye ga ƴaƴansu ko to idan annan yana biyayya ga babansa ko ga mahaifiyarsa duk addu'an da wannan mahaifin ya yi wa ɗa ko mahaifiya ta yi wa wannan ɗa direct addu'an nan zai shafe shi saboda biyayyen da yake yi ƙari ne amince wannan matsala to wannan malam ya ce a karajahul bai haƙiyu bi sanadin sahihin imam al haƙi ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan Kubara kubra ta mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da shida da isnadi ingantacce babu man kariha naqlul mauta min ardin ila ardin a inda ya fito da hadisin kenan babun da ke magana akan man kariha naqlul mauta wanda ya ki ya kamaci ɗaukan gawawwaki na musulmi ko na musulunci ko na musulmi daga min ardin ila ardin daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ko daga wani wuri zuwa wani wuri ba a ɗaukan gawa inda ya mutu shi kenan abu ne shi amince matsala? ƙwalen nawawi yi fi azkar imamun nawawi Allah ji kansa da rahama ya faɗi a cikin littafinsa al’azkar wa iza ausa bi an yunkal ila baladin akhar la wasiyatu. wasiyatuhu yace duk lokacin da mutum musulmi yayi wasiya idan ya mutu a ɗauke shi a kai shi wani gari imamun nawa ya ce ba za a zartar da wannan wasiyar ba ina fata an gane ko innan naqla haramun ala al-mazhab as-sahih yace saboda ɗaukan shi daga wani gari kai shi wani gari haramun ne a magana mafi inganci da nassi wanda hadisi ya zo a kai amma ji matsalar al-mukhtar alladhi qalahu al-aktharun wanda aka zaɓa daga cikin zantukan malamai wanda mafi yawan malamai suka faɗi wanda nassi na hadisi ya zo karara wanda baya buƙatar a yi tawili wa sarraha bihi muhaqqiqun sannan wa'anda suke tace magana daga cikin malamai in za su yi magana ba sa magana da molanka sai sun yi bincike sun tabbatar da wannan maganan ga gaskiyarta daga ƙur'ani ko sunna ko daga cikin magabata sai su yi furuci da shi su ma abin da suka tafi a kai kenan misali mutum ya mutu a kaduna ina fata an gane kuma ma'aikaci ne a kaduna sai a ce ɗan zariya ne ba za a ɗauke shi a kai shi zariya ana ba daidai ba ne ko kuma ma'aikaci ne a kaduna amma asalinsa ɗan kano ne a ce za a ɗauke shi ya mutu a kai shi wajen iyayensa wannan ba daidai ba ne ko kuma ma'aikaci ne a abuja ina fata an gane ya mutu amma asalin ɗan naija ne sai a ce to za a ɗauke shi a mai da shi ina garinsa wannan ba daidai ba ne ya saba ko da su ne je yake ina fata an gane tun da ya mutu abuja abin ne sha ina abuja nan makwancinsa yake inda allah yake so abin ne shi kenan ya karɓi ransa saboda haka sai abin ne shi kuskure ne a ɗauke shi a yi jigilansa a tafi da shi zuwa wani wuri wannan ba daidai ba ne duk inda suke in suka masa addu'a ladan zai kai gare su ina fata an gane to amma mu mun saba muna ganin cewa in ba a kawo shi ba to ko da an kawo shi me zaka mai ko abin da zaka mai wani ma ko da an binne shi a garin da yake wallahi zai iya shekara goma bai taɓa lika shi ba tun daga ranar da aka binne shi ko ba ka bane zai iya shekara goma bai leka wajen ba sai dai in ya zo wuce ta wajen makabartar zai ce Allah sarki su wani fasana nan haka mutane suke ba yanzu saboda ya riga shi kanki abin da ake bukata ka masa addu'a kuma duk inda kake a duniya in kai masa addu'a ladan addu'a zai kai gare sa ni da ke muna sallah ba muna atihiyatu ba muna kaiwa wa ala ibadillahi as-salihin ko manzo Allah ce duk wani bawan Allah mutumin kirki duk inda yake rayayye ko matacce wannan addu'an sai ta shafe shi to da kuma mutum yake bukata ina fata an gane sai imamu nawawi malam ya ci gaba da cewa an yubadira ba'dhum liqada'i daynihi min malihi abin da ake so na gaba sai ku yi gaggawa wajen biyan bashinsa idan mahaifin mutum ya rasu ko mahaifiya ko mata ko kani ko abokinta abin farko da za ku fara yi shine ku yi gaggawa wajen biya masa bashinsa walau ata alaihi kullihi ko da wannan dukiyar ga baki ɗanta ba ta ƙare ta wannan dalilin bashi ku biya ya fi alkhairi su zauna ba ko sisi ya fi alkhairi amma yau in ka ce ‘ya'yanka ne to lokacin da kake da rai shi ne yake ka, kana mutuwa ba abin da ya dame shi da ya wuce a kasa raba masa da ‘yan kaɗan wanda akwai tarbiyya ta addini tattare da su kuma suna aiki da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma amma yau mafi galibi abin duniya ya riga ya rufe musu ido akwai mutumin da ya mutu a wannan gari ana bin sa miliyan ɗari ‘ya'yansa suka zo suka ce suna so a raba musu gadon babansu aka tambaye su akwai bashi suka ce eh nawa ne miliyan ɗari nawa kuka gani a account ɗinsa suka ce miliyan goma amma yana da asset ɗin da zai iya biyan wannan kuɗi sai aka ce to a fara biyan wannan bashin tukunna kafin a raba suka ce malam ka kasa mana wannan shi ne namu babanmu shi ya ci bashi ba mu ba saboda haka shi da ya ci bashi ya san yadda zai biya bashin sa mu ya'ya na cikinsu suke faɗin wannan magana saboda haka in ma ka ce ba za ka raba mana ba mun san inda za mu je a raba mana saboda haka mu ba ruwanmu da bashin babanmu wannan shine namu wato alaman suna bakin ciki ne ba aje musu kuɗi ba shi ne sakon kuma wannan miliyan ɗarin don waye ci don su ko don rayuwarsa ta yi kyawu to shi sa duk wani bashi da ke kanka ka yi ƙoƙari ka biya ina fata an gane ka yi ƙoƙari ka biya kanka ce ai wani zai biya maka ba lallai ba dan ba a sanin ɗa na gari ne sai ranar da baban shi ya mutu shi ne nagartuwarsa zai tabbata na'am <laughs> da ai grant card ma yana da iyakansa yawwa maganan da misali ana shari'a ne irin ta saukiya to sai a an kaji da duk wani alkali na musulunci za ka yi su kara kuma sai an bi ta mata da ba musulunci ba ya ke a najeriya <laughs> a wannan babin zai yi wuya ya'ya ne ana iya hana haka amma sai wani na jiki ya kai kara a wani na waje ba malami ya yi <laughs> shi mai malam zai iya amma ba za a ɗauki maganar shi da kima ba kamar inda na jini ne ya kawo karan abu a ce kai ina ruwanka ba dai fatawa suka kawo wajen ka ba tun da ka ba su fata sun ji jiki kyale su ai baban su ne shi ne ai malami bai raba ba amma su sun ce za su je wajen da za su je a raba musu da su dai suka malam ya gaya musu cewa dole fa sai an biya bashin nan su kuma suka ce a su fa dole sai an kasa musu su ba ruwansu da bashin babansu kaga wannan akwai matsala to shi sa malam ya ce farkon abin da ake bukata a yi gaggawa A illam ya kulla humanun in ba yi da kuɗin da zai iya biyan wannan bashin fa'alar daula an tu'addiya anhu in kana jahida fi qada'i to wajibi ne ga kasa da state ta biya masa wannan bashin idan ya wahala wajen biyan bashin ba da abin da zai iya biya amince sakon idan wannan mamacin bayi da abin da zai iya biyan kuɗi da ake binsa to garin da yake rayuwa sai ta biya masa ƙasar da yake rayuwa sai ta ɗauki nauyi ta biya masa idan bayi da 'yan uwa na jini da za su iya biya masa kuma ba su da abin da za su iya biya masa wannan bashi to wajibi ne daula ta biya masa an matsalan to ne sai malam ya ce, fa in lam taf'al in kuwa ba ta yi haka ba wa tatawwa bi zalika ba'dhum jaza a cikin abokai ko mutane wani ya ɗauki damar ya biya masa haka ko ba tare da an nema daga gare sa ba malam ce ya halatta zai iya yin haka abokinka ne ya rasu ana bin sa bashi yan uwansa suka ki taimakawa suke katutu daman jira suke yi ko gadi ya mutu suka ta a akan wannan dukiya sai ka tausaya masa ana bin sa bashi sai ka je ka biya masa ko wala yace to irin wannan ya halatta kai ma yadda ka rufa masa asiri to Allah zai rufa maka asiri duniya da ina da lahira kaga shi ya mutu ne ko zai iya samu zai samu matsala a wajen shigansa aljanna ba shi ya mutu kuma din aljanna ne amma ba zai shiga aljanna ba sai ranar da aka biya bashin nan har za mu zo kan tambaya insha Allah amince matsalan ta yanke mana karatu ni hakuri amince matsalan to sai gashi malam sai ya ce wa fi zalika ahadithun a cikin wannan bayani akwai hadisi kamar haka al-awwalu hadisi na farko an sa'ad bin al-afwal radiyallahu anhu ga hadisi daga sa'ad an afwal Allah ya kara yadda a gare sa anna akahu mata Wataraka taraka 300 dirham wa taraka iyalan annan sahabi ya mutu ɗan uwansa ya ce ya mutu ya bar dirhami ɗari uku taraka iyalan kuma gashi da iyalai masu yawa ƙala a arattu an unfikaha ala iyalihi ya ce wannan kuɗin sai na so in yi wa iyalansa hidima da wannan kudin kala shi ɗan uwansa sa'ad ibn al-atwal yake cewa fa qala li nabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace min inna akhaka mahbusun bidainihi ɗan uwanka an tsirce shi a wurin Allah saboda bashin nan da ke kansa an rike shi mazhab faqdi anhu je ka biya masa wannan bashin nan da ake minsa amma Allah ya tirce shi yana shi shiga aljanna ta wannan dalilin bashin gashi mutumin kirki ne dan aljanna ne amma saboda bashin da kansa an rike shi an hana shi shiga aljanna fa zahabtu fa qadaytu anhu sai ya ce sai na tafi sai na biya wa dan uwana bashin da ke kansa thumma jitu sannan na dawo na cewa kultu sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah kad qadaytu anhu ne. yace duk bashin da ake biyan ake bin dan uwana na biya banda dinari guda biyu idda'atuhuma imra'atun wata mata ta ce tana bin shi dinari biyu ni kuma ban amince da tana bin shi ba ba ta wannan walaisat laha bayyinatun ba ta da wani shaida cewa tana bin shi wannan kuɗi dinari guda biyu ka duba dinari guda biyu qala a'tiha fa innaha muhiqqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ta tana kan gaskiya wannan ta faɗi gaskiya ne ba ta wa fi riwayatin sadiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tana gaskiya ta faɗi ka ba ta, ba ya ta yi ba sai ta ɗauka sai ya ɗauka sai ya ba ta. daga nan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yanzu Allah ya kyale dan uwan ka shiga aljanna to kaga wannan dan sa mutumin kirki ne ina fata an gani. shi sa ya damu akan dan sa ko ya yi ƙoƙari ya yi gaggawa don ya biya masa saboda shi ma kansa bai ranar da shi ma zai mutu ba ko In mutuwa tana zuwa ne ba wai sai ka shirya mata ba kuma ba wai sai in kana rashin lafiya ba ne za ka mutu don akwai da yawa za ka ga ya yi rashin lafiya amma kuma bai mutu ba mai lafiya ya kwanta kuma ya mutu shi sa a nan sai ya yi ƙoƙari don ya biya wannan bashi malam ya ce a sarajin hulmada imamu ibnu maja ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa mujallabi na biyu shafi na tamanin da biyu wa ahmad haka kuma imamu ahmad a cikin musnadinsa mujallabi na hudu shafi na ɗari da talatin da shida haka kuma ya zo a mujallabi na biyar shafi na bakwai Walbai baihaqi imamu Walbai baihaqi a cikin sunanin al tasa mujallabi na goma shafi na ɗari da arba'in da biyu malam ya ce wa ahadu isnadaihi sahihun ɗaya daga cikin isnadojin wannan hadisi guda biyu ingantacce ne wal akhar mislu isnadi ibn majah yace ɗayan kuwa kamar isnadin imamu ibn majah wa sahahahu al-busairi fi zawaid imamu al-busairi ya tabbatar da ingancinsa a cikin zawaid wasiyakul hadith yace siyakin wannan hadisi war riwayatu da kuma riwaya ta biyu bil bihaqi na imam al baihaqi ne wa hiya wa ziyadatu li ahmad fi riwayatin haka kuma ɗaya ziyadar ƙarin da aka samu na imamu ahmad ne a cikin musnadinsa kaga anan yana nuna maka illa idan mutum ya mutu kada a bashi da me da bashi amma yau idan mutum ya mutu ba shi ake tunani ba ina fata an gane sai ka ga an fara tunanin a ɗauko wayansa a duk sa fingerprint ko duk abu buɗe shi saboda ana so a duba akan ɗinsa me ya bari da sauransu ba wai ana tunanin a bibiyi inda ake munsa bashi da makamancin haka ba sai a fara tunanin me ya tara ko ba haka bane sai a fara tunanin da ya tara kaga abin da yake wajibi a kanka in matarka ce in ɗanka ne in wanka ne in mahaifinka ne farko ku fara bincika ana bin sa bashi kafin ku binne shi eh ana bin sa da wane da wane da wane duk sai a rubuta ko ana dawowa daga makabarta sai a duba a gani nawa yake suke bin shi wane na bin shi kaza wane na bin shi kaza duk a je a biya su a ranar da ya rasu amin ji matsalan to amma yanzu sai ka ji an fara tunani kai wani ya bar kaza wani ya bar kaza wani ya bar yanzu sai a fara labarin kuɗin an manta da me bashin da ake bin sa in ko ana bin shi bashi fa ko da dan aljanna ne fa ba zai shiga wannan aljannan ba sai ranar da aka biya wannan bashin an matsala matsalan ga yana da mahimmanci a yi ƙoƙari a biya bashin da ake bin ɗan uwa idan ya rasu wannan yana daga cikin abin da ake so mutane su karga a duk lokacin da aka yi musu rasuwa wani zai ce ah, ana cikin juyayin mutuwa eh kasari kai ma ya zaka mutu amma ji matsalan wannan shine rufin asirin da zaka yi wa mahaifinka ka biya bashin da ake bin saboda kana burin ya shiga ina aljanna kamar yadda kai ma kake so ka shiga me aljanna ina fata an gane ka biya bashin wannan shine abu na farko a cikin kuɗin wannan mamacin ake biyan waɗanda suka haka kabarin saboda in kun zo makabarta abin da ake so ku yi shine ku yi jinga nawa za ka yi mana sai ce dubu kaza ina fata an gane in gwamnati na biyan su daman ka gaba wani magana sai dai a ba su measurement su yi aiki in an zo makabarta ba a cewa fi sabilillahi kawai za a yi nasiha kafin a gama binne shi ana gama binne shi shikenan sai ayi yi addu'a kowa ya wuce ba a bara a masallaci a makabarta ina fata an gani. to idan dan uwan wanda ya rasu uba ne ko uwa ko wani dan uwa a cikin dukiyarsa ne za a sai masa likafani wanda za a binne shi da shi a siyo a siyo da wannan kuɗin da bari sannan a je a yi tsada da su nawa za ku yi haka kabarin nan dubu goma dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin nan ma miliyan suka ce ku yi ciki da su duk abin da kuka yi ittifaki a kai sai ku biya su sai a yi iyakaci idan ku zo makabarta za a binne shi ne a yi addu'a shi kenan sai kowa ya tafi amma magana wani ya ciro hula yana fi sabilillah wannan ba daidai bane dan ba sunnan manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam shi mamacin daga cikin dukiyarsa ake biya ina fata an gane in aka dawo kuma a biya bashi ko da shi iyakan kuɗin kenan a gama biyan bashi shine daidai a musulunci su kuma iyalan sai su yi haƙuri Allah zai kawo musu wani mafita da kuma hanyar da za a samu wato ci gaba to ku da kuke makwabta ku kuma aka ce ku yi musu hidima haka manzo Allah ya ce sai ku ɗauko abinci a kawo kaga ana jirge abinci to daman a kare ne ko ina fata an gane to saboda kowa ya zo ci ne za ka ga wannan ya zauna saboda akwai kaji akwai rago akwai sa haffa ba ka ga ana yankawa yana ka san biki ake yi dan uwa ya mutu ga an zauna shi za wani bawan Allah da ya ja girki ya ja girki ya ci naman kaza ya sha ruwa ko ya sha five life sai ce Allah maimaita mana sai aka ce a gafata ma'ana ai mutuwa ne sai ce to Allah gafata wa musulmi ka ne saboda yana daga cikin bidiyoyin da mutane suke yi a yi bidiyo coverage a yi wa'ansu abubuwa wanda bai dace ba Allah shirya da mu shi lokaci ya yi kuma ya mana a kan daidai gaba sai mu tashi a cikin hadisi na biyu a wannan gaba insha Allah subhanahu wata'ala idan aka kira sallah sai mu amsa tambaya shikenan sai mu sallah insha Allah subhanahu wata'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am in akwai tambaya bismillah yanzu kurban tambaya a buɗe take na'am eh eh eh eh eh na'am na'am eh na'am na'am eh eh eh eh na'am eh eh eh na'am na'am eh an biya sai wannan din eh na'am eh eh eh to irin wannan sarkakiya ce Allah shi ne fi sanin gaskiya tun ka ga inda akwai gaskiya a cikin maganar ai za su ce ga kudin da muke bin mahaifinku na fata an gane yana iya yiwuwa gaskiya ne kuma yana iya yiwuwa wani ne daga cikin wanda ke harka da shi ya haɗa baki da su zai iya yiwa ina fata an gane ba haka ba cikin abin ku bashi ai zai ta ce ga kuɗi ku kawo document ku tabbatar da bashi a ce yaran sun yi inkarin bashin ne sai a ce sai banki ta ɗauki wannan matakan da ta ɗauka ina fata ka gane da mai kuɗi dole duk hanyar da zai bi kuɗin sai dawo zai iya bi matukar bai saba wa dokar Allah ba to amma wannan matakin da suka ɗauka akwai alaman tambaya a ciki akwai sarkaki, akwai lauje cikin nadi a ciki kaga ya kamata a ce sun zauna da 'ya'yan babanku muna bin sa kuɗi kaza ga signing ɗinsa ga kuɗin da ga agreement da ke tsakanin mu da shi saboda haka sai ƴaƴan su ce to nawa ne kuɗin kaza ne nawa babanmu ya mutu ya bari kaza ne shikenan sai a cire a basu ko to amma an tambaye su nawa kuke nawa ne kuke bin sa suka ki faɗi mun je muna bin sa ta wannan babu gaskiya a ciki akwai alamar tambaya a cikin wannan matsala Me eh, shi mamacin in Allah yadda ba yi da matsala tsakaninsa da ubangiji a zahirin bayanin nan da ka gabatar yana fata ka gane yanda akwai dalili da za su faɗi amince matsalan to su kuma a nan 'ya'yan ya zama wajibi a kansu su tsaya tsayin daka su tabbatar sun kwato haƙƙin mahaifinsu saboda yana iya yiwuwa wani ne wanda ya san harkokin baban ya haɗa baki don ya cuce ya cuce su don wannan a yau a Najeriya ba wani abu bane mutane sun saba irin wannan don su cuta ɗan uwansu kai mutum ma baya bi mutum ne yaro ne ya rasu makwabcinsa ya zo ya ce yana bin sa kuɗi alhali ƙarya ne to kaga wannan ai yana kamata yaro ne fa ya rasu makwabcinsa ya zo ya ƙarya aboki wai shi ma yana bin sa kuɗi nawa to abokin wannan mamacin da suke tare ko da ce ƙarya ne kaza ne kuma wani baya bin shi bashi babu wata harka da ya taɓa haɗa su aka kama wancan yanzu kuma sai makwabta su ce ya yi rashin mutunci yan uwansa da suka sa aka kama shi za su ce an yi rashin mutunci haka ya kamata a ladabtar da shi ko yayin mutuwar za su ji ko ko da rashin imani da ke cikin mutane dole sai an bashi kuɗi to an bashi wannan kuɗin zai amfanar da shi to ya fa haka mutane suka koma a cikin wannan bayani gaskiya akwai lauje cikin naɗi don in dai banki ne da gaske kana bin mutum kuɗi za ka kawo document ɗinka ga abin da take ka, kuma ga sa hannunka ga agreement da shekara da ranar in har da awa ma sai sun sa kuma da ga kuɗin ga harkar da kuka yi to babu ko ɗaya kuma wannan ɗan uwan yaran wannan mamacin ba wai sun ce ba su yadda da maganan da hankin ta yi ba ne kawai abin da suka ce ka kawo musu ko dalilai da ke nuna cewa babansu yana suna bin shi kuɗi shi kenan har su nika sai su kai maganar efcc e kaga akwai lauje cikin naɗi Yana fata an gane ko dai an haɗa baki da manajan ko kuma manajan yana da interest a kai ina fata an gane Allah shi ne ya fi sani saboda haka yadda dai ka faɗi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bayyana abin da yake gaskiya a ciki in ha'intansa suke so su yi Allah ya tona asirinsu in kuma gaskiya ne amma akwai wani dalili Allah ya sa dalilin ya bayyana ku fita daga zargin kowa ina fata an gane Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum salam na'am eh na'am eh da wanda ba musulmi ba hmm. eh na'am na'am eh to ai kaga abin da ake so kai musulmi ka sani a wato duk Allah ya maka ni'ima na arziki ba wai ya fi son ka bane akan kowa kai a matsayinka na musulmi ka tsaya kai wa kanka karatun tanasu akwai shekarun da idan ka kai kana buri ne a ina ka muta hannun wa kan uwanka wa musulmi sannan kuma duk inda kake tunanin magani da neman lafiya babu kasa daga cikin ƙasar musulunci da fata da wannan maganin sai dai zuciya ce ta fukar ka zan je waje kaza zan je waje kaza amma ba dan ka je waje kaza ba za ka yi magani ba to a wannan kasa, in Allah ya kaddara Allah ya karɓi ran mutum misali a China daga China zuwa Nigeria wanne fi nisa kuma da a cikin China kuma akwai garin da musulmai suna da yawa aka ne goma gaba wanne fi sauki ka je garin da akwai musulmai abin binne shi a wajen ya fi sauki da ka ce sai ka yi jigilansa daga wannan wurin a dawo da shi Najeriya ina fata an gane ka je America akwai wajen da babu musulmai akwai wajen da musulmai na da yawa ko to in mutum ya mutu me ka ce za ka yi jigilarsa sai ka kai shi akwai ɗan uwanka musulmai akwai sana da makabarta ka je ka binne shi ya fi kusa da ce za ka ɗauko shi sai ka dawo da shi ƙasar ta Najeriya ina fata an gane yanzu misali idan mutum ya mutu a Makka me ake yi ana dawo da shi in ya mutu a Madina ana dawo da shi kaga ba a dawo da shi ba a dawo da shi me yasa nan ake binne shi to haka duk inda ya mutu a doron ƙasa a nan ake binne shi a nan shari'a ta ce a binne shi ba wai ka ce sai ka jigilarsa ka ɗauko shi ka dawo da shi gida ba wannan ya saba wa shari'a sai dai in garin gaba ba musulmai babu inda ake binne turai eh, musulmi idan ya mutu ba sai ka duba garin da ya fi kusa sai a ɗauke shi a ajiye shi a wajen binne shi sannan a wuce amma a yi jigilarsa a dawo da shi ƙasarsa wannan wani aiki ne wanda musulunci ya hana ina fata an gane sai dai in ya zama dole babu wani kusa da za a binne wannan ranto kenan ya zama babin dole a dawo da shi amma duk inda mutum ya mutu a nan ake binne shi kuma duk inda ka masa addu'a zai kai gare sa ina fata an gane dan koda ka dawo da shi me za ka yi masa ai ba wani abin da za ka yi masa ko ya kace a ce dan uwa ne Allah sarki a gansa to amma da shi har ga gaba ba a bude shi ko kana ana bude shi ba a buɗe shi sai dai yanzu ne mutane idon eh, wato ilimin sewaye na addini suke dan buɗe a dan buɗe mun kalle shi na ƙarshe kallonka na karshe gare shi yana dawo da shi ba zai dawo da shi ba kai dai babban abin da kake bukata kai masa adda eh. na'am duk inda mutum musulmi yake idan aka yi masa addu'a zai fi gare sa dan nan kuwa duk wanda ya ji rasuwar mutum me zai ce ya samu ina fata ka gane jigilar yanda yake da rai yake wahala haka in ya mutu yana wahala shi sa maza Allah ya hana ka duba tsakanin baki'a da majina fa amma maza Allah ce abin nisa inda suka mutu an ɗauko su ne ce a mai da su aka mai da gawan aka binne su dalilin da yasa duk wanda ya je Madina sai ya je Uhud ya je ya ga gawan su kenan manzala ce a binne su anan na fata ka gane kaga ai ba wani nisa sosai ko amma manzala ce a binne su a wurin na'am mamaci na'am Eh. na'am eh. jinkirtawa a'a za a jinkirta ba idan yi wasiya shi sa idan za ka yi wasiya a matsayinka na mutum kana so wani maka wanka ka yi wasiya kaman guda uku wane nake so ya binne ni in shi yana nan in baya nan ko a nemi wani ya mun wanka in baya nan a nemi wani kaga ka kawo option A B C ko don Allah da a cikin ukun nan ba za a rasa wanda yake lokacin da ka rasu ina fata an gane in kuwa babu su dukkan su uku to ku ɗan uwa ku ne hakkin ku zaɓi wanda zai ma ɗan uwan ku sallah an fahimci matsala ku ne kuke da wannan hakkin wani zo kai wa dan uwan mu sallah shi an wuce wajen wani kai ma dan uwan mu wanka shi kenan an wuce wajen da haƙƙin yana wurin ku ne kamar ji matsalan kai ne ma ka ce a ah, ni baba na mutu ni zan mai sallah ba wanda zai ce kayi ba daidai ba dai daidai ina fata an gane ka gama ka jawo babanka lada tun kafin ya shiga kabari ka ce Allahu akbar lada din yana shiga account ɗinsa kai ma addu'a din yana shiga ka ce Allahu akbar yana ƙara shiga ana fata an gane amince matsalan sannan ka tafi da shi makabarta an binne shi a da kubaladin kuma na shiga gari sa amince matsalan in mutum ya mutu ɗan uwansa su ne suke da haƙƙin sarrafa shi in mata ce kuwa miji miji ya fi iyayen da suka haife ta haƙƙi a kanta ina fata an gane karka cewa to ɗaya ta ce saboda haka a dawo da ita gida mu a family ɗin mu gida ake dawo da mutum ba zai saurare ka ba ne mai haƙƙi kuma haka duk abin da ya yi daidai ne amince matsala in ya ce ba zai dawo da ita garin da yake ka ce ya dawo da ita garin da kake dan ka dinga a inda yake zai binne ta. kuma ya fi ka hakki a kanta duk da fita haife ta ina fata an gane haka shari'a ta tsara Allah ya mu dace ina ganin ne na karshe da mu tsawaita na'am salatul ghaib idan salatul ghaib ana yi ne idan mutum ya mutu a inda babu musulmi ko daya yanzu kuwa a duniya yanda dai musulunci ke cin Europe ko kamar wuta da wuya a samu wata kasa da babu musulmi a cikinta sai dai a ce musulman na da karanci amma ba wai dan babu musulmi kwata-kwata ba ina fata an gane in mutum ya mutu a inda babu musulmi to shi ake masa salatul ghaib ga wannan can mu kuma anan mun yi da sallah sai a ce to yanzu kowa ya niyya za mu yi wa wani sallah abin jin zanen ya ce Allahu akbar kamar yadda manzo Allah ya yi wa najashi manzo Allah na Madina malaika Jibril ya kawo mai labarin najashi ya rasu manzo Allah ya mai sallah an gane wannan ya halatta a musulunci eh eh Eh, wannan fatawar yawanci malamai suna badawa ne idan wai manya-manyan wato mutane ne wanda suka yi wa addini hidima amma magana mafi inganci in an riga an masa a wajen ya wadatar ba sai an masa na biyu ba sai dai ku ku yi masa addu'a duk inda kuke ina fata an gane ka fahimci matsalan wa'ansu malamai suna cewa idan mutum ya yi wa addini hidima to babu laifi ko da an mai sallah a inda yake wa'ansu za su iya masa sallah amma ba shi bane magana mafi inganci magana mafi inganci in dai an mai sallah inda yake to da kai addu'a ko za mu yi masa inda manzo ce addu'a mu da mutum yake in muka yi masa zai isa gare ka shikenan sai mu takaita akan wannan an bayyana matsalan to ba ne irin waɗannan kurakurai shine zai taimaka mana wajen an Allah ya jarabce ka kan uwanka ya rasu kuma gashi ka samu lada saboda ka bi tsarin Allah a wurin amma ji matsalan ba ka bi dan ka burge wasu ba ba dan ka ɓata wasu rai ba a'a ka bi abinda Allah ya ce sai ka samu lada kuma ga Allah ya musanya maka da mafi alkhairi mahaifi ne ya rasu aka ce ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha aka ce ka kara da alhamdulillah haka manzo Allah ce to kaga kada ka ga mutum ya ce abin shi ya mutu ya gama ya ce alhamdulillah ka ce oh yaran zamani yana farin ciki baban shi ya mutu a'a wannan alhamdulillahin shine na gode wa Allah duk halin da na samu kaina da rashin jin daɗi da na jin daɗi na ni al'amari na zuwa gare ka ya Allah sai a baka lada mai girma a wurin Allah kaga an maka jarabawa ko na tafiyan uba ko na tafiyan uwa ko na tafiyan dan uwanka na jini sannan ba kai asara ba gashi ka samu lada abin ji makana amma an ka zo kana wayo shi kenan na mutu na lalace shi kenan sai ka ga gidan ya mutu ya lalace a ranar da ya mutu a lokacin da ya mutu mala'iku ne ke cikin a wurin su kuma aikin da Allah ya ajiye su a wurin ɗan amin amin ne duk abin da kace su kuma abin amin za su ce amin ya mutu ya lalace amin asirin gidan nan ya tonu amin su duk abin da kace amin za su ce su ba su kawai ɗan amin ne shi sa yasa ka ga wani daga mutuwar mai gidan sai ka ga ko sati ba a yi ba gidan ya rikice saboda mutanen gidan suna da cewa asirin su ya tonu su kuma yan amin suka ce me kenan, sai kuwa ka ga ya tonu ɗin ina fata an gani shi sa manzo Allah ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun ku yi wa kanku mummunan addu'a lokacin da mahaifi ɗan uwa ko uwa ko wani na jini ya rasu saboda a lokacin ga mala'iku a jefe su kuma aikinsa amin amin suna cewa amin shi kenan shine manzo Allah ya addu'a ga Ummu Salama lokacin da Abu Salama ya rasu ne sai ce Allah ka ga darajar wannan mutumin kamar gurbinsa a iyalinsa da dukiyarsa da iyalansa sai ko ga manzo Allah ya auri matarsa kaga Allah ya mai gurbinsa ko bai mai ba sannan ƴaƴanta gabaki ɗaya manzo Allah ce ƴaƴansa ne rike su kaga addu'an ya kaɗu su kuma mala'iku suna je suna cewa me amin to saboda haka mu wa kanmu da addu'o'i na alkhairi daɗi ba daɗi a jarabawa ce tana da taɓa zuciya amma ka yi ƙoƙari ka mallaki zuciyarka ka yi abin da shari'a ta ce sai ka samu daɗi na lada a wurin Allah sa'annan kuma Allah ta kare maka wasu zanubai Allah samu dace fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk